kai ne za ka fara ba dililo eh sangan nale yana na yi a ba ai ban ma fara ba tuku yanzu ne sa wannan ai sai ka sa wannan ai kidan na cikin nan haba haba ba a haba a nan ake sawa bari ka na ga kaman kambu a nan ake sa nan a kunne wannan eh last speaker kenan Allah kai bara ka gane wa eh, na fahimta Da zuciya gwara sandar rake, da ni da ke ƙaunar ki sweet kin na fada eh bazan ƙaunar ki shiga fazan eh sanawa na ne ne he he fanan ƙaunar ki cikin zuciya babu ke ne <laughs> waka kake na gama waƙoƙin duk waƙoƙin jama'a jama'a kake ɗebuwa kake ta yi kiɗan ma can yi kai nan kake yi kuma waƙan waƙoƙin jama'a na ji kana ta ɗebowa ka kama na wancan ka ba ka da ka ce to ai saboda na na zo green ka ne ai shine nake waƙan ka ba kai ne ka ce da zuciya gwaran sandar da ke ba to amma ai da ce man kai da ka waƙar ne ma ka ce man kai na na dambe ne eh to kuma ka zo kana daukan mawaka ka ga da wata isa a kama ka a don garin yana samu ni ah. an gama garan mutum ne lalla yawa mu je a ah, ko Sweet. <laughs> Sweet. <laughs> a hawa hawa wannan ai ba waka kake wannan waka ce ko iru in ba za ka iya ba ka ga da Allah dan uwanka ya zai gwada mana? wannan in ka saki wannan wakan duka za ka ci alquran to an bar ma abun kan Allah eh nan zo eh taso kai taso mu ji ta yare yawa to alhamdulillah kuna dare ko rana miki malam waka ka zo ko ko tambaye tambaye to na katifa ba katifa to na ko da ka yi na soyayya ana ta kuka a ciki to ita juya zan yi waka biki ba cewa amma ce man kai ka zo da taka waƙar mai maka ce an oh, ce da to me kai ka ɗaukar waƙa ta hmm, to zan ta soyayya eh ka yi ta soyayya eh hmm, to alhamdulillah ka shirya eh ok to zan sa ma kiɗi amma da Allah kai irin na ɗan uwanka hmm, na na shi da yake a saba shan giya a ɗan giya ne eh. ne ka na horo ne na a di keke eh. aba yaran kana sa abun a haka dan ka ma sai da na gwada mai kawo ka a nan ake sawa eh duk abin da ke cikin nan za ka ji shi ana eh sai ka bi kiɗa kiɗa ake bi ba eh, to to to eh, yawa to yawa yawa a ka ne me za ka kuma ma ka soyayya ce ma ka soyayya ce shi ne sai ka tube ka ce za ka wanka to na kowa da rigar shi ke wa da to ka shirya na shirya <laughs> kara kara kara yawa aba kara kuma kara yawa to yanzu ba babu hawa ya samu sawa ake dama ne ta tausayi ce waka an ka ji tausayin da kanka ka kirkiro hawa yanayi to man hmm. fara eh mu je kai muke jira yawa kai da ke so ai na what baki na make nan switch ban sani ba ni ma ai ba kai ko ɗaya ba kai da ke so ai na akwai kina haka a bango saboda ita yarinyar za ta yi magana a bango haka wannan sai ka bari ai sai ka je bidiyo wannan audio ne ji za a yi wannan ba ganin ka ake ba to eh yawa to muje gani nan gani nan gare ki gani nan gani nan to to to to to gani nan na so ne da dango a di daya daya yanzu duka wakokin naku aka suke eh, to zan yi rola karamin muke a saman wannan au tunanin ka har kama ne yalla bai Allah ba za ka ɗauka ba ko ina da aljanin su ne ta kawai ka je kana ta yin kiwo da na ba yi ba ne in ka san waka soyayya ko waka ta tausayi dole za ka shiga wani yanayi haka ne dan Allah ku tashi ku je mun gode mun gode to ran ka dade yamma ta irin haka ma ba hanya barayi su kare mu eh ba ko ba barayi nan ai lafiya lau ku je kawai mun gode oh. na rike da Allah ba inda zamu je to ko ba ka bane ka biya mu kudin mu ni kuwa ba biya mu hakkin mu aha ba wani kudi kuma a to ba an ce mutum idan ya zama mawaki yana zama mai kudi ba ni mana kudi suke yi irin su sani da ko da sauransu ko ba haka bari sun sai mota shirman banza shirman kawai daga kun zo kun yi wannan abin sai kun kudi da yamma na in ma ai ba a haka muke kuɗin ba yanzu dai ku je in kuka natsu kuka je kuka yi waka in Allah ya sa nan gaba kwaye kuɗin ku tashi ku tashi ni ma zan fita ne ana ina sauri <laughs> to irin su mutan sun da ko <laughs> ba su ma sun yi kuɗi sun sai mota ba du wanda me na waya hmm, to ga wannan ga dan nan shi ma bashi bashi na iya hmm, ko ma ka bane eh wana waka a waka ɗaya suka yi kuɗin wannan shoya hasala ne ga ya mu kuɗin mu eh ba komai ku je zan zo same ku a waje to shi kenan in kana ji in kawo mu je tun da ba za a fara hitin mu ba mu je da mu nemi kato da kora mafi kusa mu kai su kara kawai mu fata ki ne mana to kuma da ko ko waye mana ni kun san waye ni daidai nike da ku ku je ku ɗauko ne eh, ina jira to ran ke dade in za mu ce ina ruwanka da ita ku Jo, hm, muna ruwanka eh. tsakani na da ita ne har yin ofis dina ne ka ce ina ruwa na kana ina na rantsi dan da sai na rungumi kuɗi na <laughs>